wato sayyada hafsat sheikh sharif ibrahim sale al-husaini wanda wannan tafsirin alkur'ani mai girma shine na rana na goma sha tara kenan ga watan azumin ramadana da muke ciki tare da fatan allah ya saka wa sayyada da alkhairi da irin wannan namijin kokari da take kuma allah ubangiji ya bami ikon sauraron abin da zamu ji daga ayoyin alkur'ani ya bami ikon yin amfani da abin da zamu ji daga ayoyin alkur'ani mai girma da sayyada za ta karantar da mu amin Amin. ake sauraro da kallo lafiya. I mean. Uh, العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثبت جناني وأدري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد والسلام والصلاة السلام عليكم ورحمة ta'ala wa وبركاته ‘Yan uwa, barkan mu da yau, barkan mu da saduwa a wannan rana, barkan mu kuma da azumi yau a cikin wata mai albarka, watan azumi na shekara 2044 wanda ya zo daidai da shekara na da ɗari biyar. هجرا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بركم مدة سادوا او النيو او النرانا تيو اها ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ولكل درجات مما عملوا Ubangiji Allah mai girma yana cewa daga cikin zuwa guda biyu na mutane, mutane sun kashi kashi biyu. To cikin kashi biyu ɗin kowanne yana da manzilinsa wanda ya kai, wanda ya kai a ciki. Kafirai wato ana nufi da kafirai da musulmai. To, a cikin musulmai mu'minai ma, to matsayi da manzili da suka kai a cikin ibada ubangiji Allah yana tsaye da shi yana sane da shi hakan nan kafirai ma matsayi da manzili da suka kai na irin kafircinsu da adawarsu ta addinin musulunci da rashin yardansu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ubangiji Allah yana sane da shi kowanne su a cikin kashi mutane kashi biyun nan ubangiji Allah yana sane da shi yana sane da shi don haka ubangiji Allah ba wai bai sani ba yana nan sane da shi kuma wannan alkawari da ya ɗauka ranar lahira kowanne zai saka mishi akan abun da yake yi akan aikin da yake yi in ma mai kyau mai kyau ne in kuma ba mai kyau ba ma shi ya san yadda zai bi da mai shi وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وربك الغني ذو الرحمة وبنجي الله سبحانه وتعالى وتشيني mabuwayi shine a mai wadata ba wanda yake buƙatar komai daga bayinsa sai dai su su buƙace shi amma shi ba baya buƙatar su daga komai duk ibadan da suka yi masa ba ta ƙara mishi komai kuma duk zunubin da mutane suka yi baya raga shi da komai don haka ubangiji Allah shi ba mai wadata shi ba mai neman abun nan daga wajen bayinsa ba ba da wata bukatan da yake neman ta a wajen bayinsa ubangiji Allah shi ne mai wadata shi ne mai komai zurrahma kuma shi ne mai rahama ga bayinsa waliyansa wanda suke masa ibada suke kusantansa da ibadarsu ba wai suna neman wani abu a gare shi sai dai su nemi yaddansa da ibadarsa kawai suke kamar yadda ya umurce su shine ubangiji Allah subhanahu wataala ya ce in yasha yuzhibkum wato in ubangiji Allah ya so zai halakar da ku zai halakar da ku ku kafirai yadda kuka yi kafircin nan haka ubangiji Allah mai isa ya halakar da ku da azaba kamar yadda ya halakar da sauran al'ummu a baya da suka yi kafirci da suka kafirta an suka kafirci Allah kuma suka yi ƙaryata annabawa don haka ubangiji Allah shi mai isa ya halakar da ku shi mai isa ya halakar da ku da azaba kuma ya halicci wasu kamar yadda ya halicce ku daga wata zuriya hakan nan zai halakar da ku kuma sai ya halici wasu daga wata zuriya kuma wanda zai wanda zai halice su daga baya din za su bi umurnin shi kamar yadda ya umurta kuma za su yi mishi biyayya za su yi mishi bauta ba za su taɓa yin kafirci to hakan nan ubangiji Allah ya isa yayi haka ubangiji Allah ya isa yayi haka inna ma tu'aduna la'at إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إنما توعدون لآت duk alƙawarin da Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka a cikin alƙur'ani duka Ubangiji Allah mai cikawa ne kuma yana zuwa yana nan tahowa wannan alƙawarurruka da Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka a cikin alƙur'ani na tashin rai bayan mutuwa na ranar lahira na tsayuwa a gaban Allah Ubangiji Ubangiji subhanahu wata'ala na yin muku lissafi na sakamako kowa zai saka mishi sakayyan da zai yi wa bayinsa wa'inda suka yi kafirci zai saka musu da abin da ya yi daidai da su wanda suka musulunta suka yi imani ma Ubangiji Allah ya dau alƙawari zai saka musu da aljanna to kowani alkawari ubangiji Allah ya ɗauka, yana nan tahowa kuma ubangiji Allah ba zai taba canza alƙawarinsa ba kuma ba zai saba wa alƙawari ba kuma insha Allah abun kuma ga lokacin yana nan tahowa wama antum mu'jizin. wama antum mu'jizin kuma ba ku isa ba za ku iya ba za ku taɓa fita daga cikin ƙaddara ta Allah kowanne ƙaddara in ta zo masa ba zai taɓa fita daga wannan ƙaddara ba musamman ku kafirai ba ku isa ku fita daga wannan ƙaddara ta Allah ba قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ka ce ya Muhammad ka ce ya Muhammad ma wa'annan mutane daga wajen mutane kafiran zamanin ka din ka ce musu su tabbata su dawwama a cikin kafircinsu ɗin, din su yi ta aiki ga kafircinsu ɗin, saboda haka suna ta shi ubangiji Allah kuma yana nasa don haka su dawwama su tabbata a cikin kafircinsu su su dawwama a cikin adawansu ta addini ni kuma ina bin umurni ina aiki da umurni na ubangiji Allah subhanahu wataala wanda ya umurce ni da shi don haka za mu gani ni da ku waye ne wanda zai ci nasara فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار وترانا ذاك غني shin waye zai ci nasara da ni da ku da adawa da kuka yi na addini ko da kafirci ko da bauta da kuke wa gumaka ko ko ni wanda nake bauta wa Allah subhanahu wanda ina bin umarninsa shine mahalicci shine wanda ya halicce mu to da ni da ku za mu zuba mu gani wa zai ci nasara ranar lahira wa zai ci galaba don haka ku tabbata a cikin aikin da kuke yi innahu la yuflihu zalimun to azzalimai ba za su taɓa cin nasara ba ba za su taɓa ci gaba akan abin da suke yi ba وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وجعلوا لله من الحرث مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا duk lokacin da wa'annan kafurai suka shuka suka yi gonaki to ko kuma sun yi kiwon dabbobi to a cikin kiwon su na dabbobi da cikin amfaninsu na gonaki sai su cire wani kaso su ce wannan kaso na Allah ne dan tsabar su, sai su ce wannan za mu ba da sadaka saboda don Allah ne za a ba da sadaka wai ma Allah ne suke ba da sadaka kaso ɗaya kuma sai su ce wannan na gumakansu ne ko a cikin dabbobinsu ko a cikin amfanin gonansu sai su cire wani kaso wai wannan rabon Allah ne wannan kuma rabon gumakansu ne don tsaban kafircinsu faƙalu haza lillahi bi za'amin sai su ce wannan na Allah ne sai su ce wa haza li shuraka'ina wannan kuma na gumaka da suke bauta musu ne mhm. Allah ya fi ƙarfinsu Allah baya buƙatan komai daga bayinsa ubangiji Allah subhanahu shi ne ya halicci wannan gonan ma kuma shine ya halicci wa'annan dabbobi to ta yaya kuma zai ƙara buƙatansu su ubangiji Allah in yana son abu zai zama ubangiji ne ai mai nema shine mutum wanda aka halicce shi halittu su ne masu nema masu bukata amma mahalicci baya bukatan komai a garin kowa فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله إلى شركائهم ساء ما يحكمون فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله wannan kaso na gumakan sunnan ba zai taba isar Allah ba ba zai taba zuwa wajen Allah ba amma na Allah komi na Allah zai iya zuwa wajen guma zai iya isowa ga gumakan su din sa'a ma yahkumun to wannan hukunci da suka yi shi za su gan shi ranar lahira hukuncin da suka gani za su gan shi ranar lahira Allah ya kare mu daga azaba Allah kuma ya sa mu dace Allah ya sa mu mutu da imani mu sadu da Allah da imani kuma ya karɓe mu da yaddarsa walhamdulillahi rabbil alamin To alhamdulillah ‘yan uwa shahararriyar malamar addinin musulunci kuma ga ga muftin Najeriya wato Sayyida Hafsat Sheikh Sharif Ibrahim Saleh Al Husaini kenan muka saurara muka saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin ta wato zama na goma sha tara kenan ga watan azumin Ramadana da muke ciki a wannan shekara ta 2024 tare da fatan Allah Ubangiji ya ƙara wa Sayyida lafiya da nisan kwana kuma ya ƙara mata ƙwarin gwiwa da